وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora kan waɗannan darussa da muka fara gabatarwa game da abin da ya shafi tanadi da tattali domin tarban watan ramadan mun gabatar da darussa guda biyu game da abin da ya shafi tarban watan ramadan da kuma yadda kowane musulmi ya kamata ya kasance domin amfani da damar da ubangiji ya bashi duk wata dama da bawa ya samu a rayuwa gara basa ce wadda mai hankali bayi tozartar da ita ita asara a rayuwar duniya ma tana sa mutum kuka balle asara a lahira ɗan kasuwa lokacin da ya yi tsari ya kasa sai asara ta biyo kan kasuwarsa ko asara ta biyo kan nomansa ko asara ta biyo kan 'ya'yansa ko iyalansa ko asara ta biyo ta kan dukiyarsa da yake rayuwa da ita yakan yi kuka yakan ji ba daidai ba bare idan asara ta zama asara ce ta numfashi wadda shi ba abin da ke mai gurbinsa asara ce ta lokaci wadda bayi dawowa kuma ba a mai gurbinsa asara ta rayuwa ba a ta da mutum bayan ya mutu a ce ya sake wani aiki to balle asaran kai dungurungun shine mutum ya rasa lahira Allah a cikin alkur'ani ya ce kul innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن ذلك يكوف الله به عباده Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ƙul innal khasiri na lalzina khasiru an fusahun wa ahalihim yau malkiyama. Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka, lalle asararru waɗanda suka yi mummunar asara Allah yake allazina khasiru anfusahum wa ahlihim al qiyama sune waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalan su ranar alkiyama domin duk wanda ya dace da kyakkyawan aiki yayi imani aikin sa yayi kyawu waɗannan ƴaƴan kan da kake gani tare za ku yi rayuwa a cikin aljanna alhaqna bihim durriyyah idan mutum ya lalace ya gurbace to waɗannan zurriya bayan ya yi asaran kansa kuma ya yi asaran su a ranar alkiyama na kasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyama Allah sai ce ala ku saurara ku ji zalika huwal khusranul mubin Allah ce wannan shine asara bololo ma'ana mummunan asara Allah ce shine a tada mutum dan wuta ranan alkiyama lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah yace sama da su akwai wani girgije na wuta wani hadiri daga jimaren wuta wa min tahtihim zulalun Allah yace ta kasan su akwai irin wannan girgijen Allah sai yake zalika yukhawwifu Allahu bihi ibada wannan masifar ita ce ubangiji yake tsoratar da bayi su ko shi Allah sai ce ya ibadi fattakun Allah yace ya ku bayina ku ji tsoro na in ji Allah to mafi girman asara abinda mutum zai yi a rayuwa ya tafka asara asara mafi muni shine ya aikata aikin da zai bata mishi duniyarsa ya bata mishi lahirarsa mun yi bayani a game da abin da ya shafi watan ramadan muna kuma tattaunawa game da ayyuka da kowane musulmi ya kamata ya dukufa don ribata a cikin watan ramadan mafi girman abin da kowane musulmi ya zama wajibi a kansa ya tsare a watan ramadan shine azumin watan ramadan duk wani abu da mutum zai riska duk wani alkhairi da mutum zai samu wannan alkhairin yana bayan kiyaye shi azumin watan ramadan din ne da kansa ka ɗauki azumin ka lafiya ka sauke shi lafiya abu na biyu shi ne magana akan kiyaye na filfili a watan ramadan musamman kiyamun laifin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kama ramadana imanan wa saban gufira lahu ma taqaddama min duk wanda ya kiyaye sallan dare a watan ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa sai muka yi bayani akan yawaita karatun alkur'ani watan ramadan wata ne na alkur'ani ka lazinci alkur'ani ka zam ma'abucin alkur'ani kalazinci lazinci alkur'ani mun karanta hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda a ramadan sukutum da guda mala'ika jibril yakan zo su yi darasu na alkur'ani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi abubuwa biyu da za mu tattauna yau insha Allah abu na farko shine kashe dukiya wajen infaki a watan ramadan abu na biyu roƙon Allah bayan Allah kashe dukiyarka a watan ramadan domin ciyar da bayin Allah domin kyautata wa bayin Allah domin taimaka ma addinin Allah wata dama ce da in kai wasa da ita watakil ba za ta maimaitu maka kashe dukiya a watan ramadan ɗaukan nauyin waɗanda ba su da ƙarfi taimaka ma waɗanda ba su da ƙarfi siyas da waɗanda ba su da ƙarfi ba da tallafi ma waɗanda ba su da ƙarfi wannan al'amari jama'a kowa ya yi ƙoƙari ya yi iya abin da suke wata dama ce da idan ramadan ɗin ya wuce watakil wata da za a sake ba da kai da ya tabbata a cikin hadisin bukhari abdullahi dan abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajwadun nas ajwadun nas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi alkhairi da kyauta da tuttuda alkhairi wa mutane duk duniya ba a taba mai samar da alkhairi wa mutane kamar manzon Allah ba alaihi salatu wassalam yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ajwadan nasi shine mafi alkhairin mutane duk wani wanda za a ce ma'abucin alkhairi ne to a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa ajwadu ma yakun fi ramadan yace amma kyautatawar annabi alkhairin annabi ciyarwa ciyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi taimako da annabi yake yi yana haɓaka ne a watan ramadan mafi alkhairin lokaci da alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yaduwa a cikin mutane abdullahi dan abbas ce shine watan ramadan jama'a muna ji dama shine ajwadun nas mafi alkhairi mafi kyauta na dukkan mutane baki daya sai ce wa ajwadu ma kun fi ramadan to amma kyautar annabi sallallahu alaihi sallam, tallafin annabi sallallahu alaihi sallam, tana yawaita ta tsananta ne matuƙa abdullahi dan abbas ce a cikin watan ramadan hina yalqahu jibril lokacin da mala'ika jibril ke zuwa mishi domin su yi darasin alqur'ani wa kana jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min ramadan kowani dare na ramadan mala'ika jibril yana zuwa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fayudarisuhu alquran yazo ya mishi darasi na alqur'ani ai mun karanta waɗannan hadisi a baya Abdullahi dan Abbas yace fala rasulullahi sallallahu alaihi sallam ajwadun nasi bil khairi min ar-rihil mursala ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne mafi kyauta da isar da alkhairi wa mutane a watan Ramadan sama da yadda iskar da Ubangiji ya aiko ta take isar da alkhairi wa mutane. Jama'a mun fahimta? Yanzu yadda muke zaune kowa na shafin iska. Idan kuma ba iskan ba rayuwa. ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda yake baza alkhairansa a watan Ramadan ko iskar da take kadawa ba ta isar da alkhairi wa mutane yadda annabi ke isar da alkhairi wa mutane a watan Ramadan. Jama'a mun fahimta? To mu yi ƙoƙari mu yi amfani da wannan dama. Ka duba yadda rayuwar mutane take. ka duba irin yanayi da ake gudanar da rayuwa a ciki amfani da dukiyarka zai baka wata dama da ba za ka gane hakikanin damun ba sai ran da ka haɗu da Allah ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man fattara sa'iman man fattara sa'iman annabi ya ce duk wadda ya buɗe bakin mai azumi ya shirya wa mai azumi abincin da zai ci ko ya bashi abincin da zai ci ko ya shirya mishi abin da zai sha in yayi azumi ya shirya wa mai azumi abin buɗe baki kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yunqas min ajri sa'im shay'a annabi yace yana da kwatankwacin ladan wadda ya bude wa bakin annabi ya ce kuma ba za a debo a ladan wadda ya yi bude bakin ne a bashi ba jama'a mun fahimta duk wadda ya yi bude baki wa mai azu ya shirya mishi abin bude baki abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai ci da iyalansa ya zama wani tanadi ne na bude baki to sai ya ci wannan abincin ko ya sha wannan abincin a matsayin abin guda baki duk ladan da Allah ya bashi a yau na azumin da ya yi Allah zai baka kwatankwacin wannan ladan akwai riba ko babu idan misali yau azumin da ya yi misali lada dubu goma Allah ya bashi to kai ma Allah zai baka lada dubu goma annabi ya ce kuma ba a cikin dubu gomansa za a tsakura a baka ba wani ne da a baka na musamman a taskar Allah to abinda nake jan hankalinmu a koda yaushe kaga yadda mutane suke rayuwar nan wani idan ka mishi buɗe bakin abinda za ka samu a jikin azuminsa in ta ɗauro kai har a gama azumin ba za ka tara wannan abin wani bawan Allah ne ma'abucin tsoron Allah ya san ka'idodin azumi ya san yadda zai kiyaye azuminsa wani daga inda ya ɗauki azumin nan har a sha ruwa banda ambaton Allah da karanta alƙur'ani da faɗin maganganu na alkhairi da sallan na filfili ba abin da yake yi kai kuma watakila akwai wata daba bakin ka kan iya subcewa kai a sharuwa Wata watakila ka yi gulmama sai ka samu idan ka mishi buɗe baki abinda za a baka a azuminsa kai da kai azumin baka samu rabin nashi ba yanzu wadda yake da hali ya kamata ya noƙi? karka ɗauka dukiya tana da wata riba a gunka bayan irin waɗannan ayyukan karka yaudari kanka karka bar dukiya ta yaudari kanka ya kulub nu adam mali mali mali annabi yace sai kaji mutum yana kudi na dukiya ta dukiya na wahallaka hallaka ibn adam min malika illa ma akalta fa afnayt aw labista fa ablayt aw tasaddaqta bihi fa ambayt annabi yace wai kai da kake cewa kana da kudi annabi yace a ka kana jin ka mallaki wani abu banda abin da ka sa a gaban ka na abinci ka cinye yanzu kai ka ɗauka abincin da yake sto a gidanka naka ne annabi ya ce kai kana tsammanin naka ne annabi ya ce yanzu kai a dukiyarka har kana tsammanin kana da wani naka mallakarka bayan tufar da ka ɗinka kuma ka kashe ta yanzu kai kana da tabbas waɗannan riguna da suke jikinmu ba za su shiga gado ba kana da tabbas annabi ya ce yanzu kai ka ɗauka a dukiyarka kana da wani naka mallakarka bayan abin da kai sadaka da shi ka miƙa zuwa ga wadda kai sadaka annabi ya ce kai ka ɗauka a kuɗinka kana da naka bayan ukun nan me abu uku annabi ya ce abincin da ka ci ka cinye na biyu annabi ya ce tufar da ka saka kuma ka kashe ta na uku annabi ya ce dukiyar da kai sadaka da ita kuma ka miƙa sadakar wallahi wannan shi ne naka karka yaudari kanka ka je ka ajiye dukiyarka ka nanake ta ka wuce ka tafi gaban Allah baka yi aikin alkhairi da ita ba dukiya ta cuce ka sai da Allah ya ja kullum wallahi akan haka shine ma'anan ash-shaytanu ya'idukumul faqra Allah ya ce ash-shaytanu ya idukumul fakar shedan na muku barazana da talauci wani dukiyarsan in aka ce ya sa ta a gaba ya cinye an ƙara mai shekara ɗari bai ita cinye ta ba amma hakan yana tsoron kar ya zo ya talauci a shaitanu ya idu kumul fakar Allah ya ce shaidan na muku barazana da talauci yana razana ku da talauci wa ya amurkum bil amma na muku umurni da alfasha in abun lalacewa ne sabon Allah ne wannan abun ba ku jin zafin ba ku tsoron za ku talauci a biki biki wannan da za a yi a saba ma Allah sai a gama bikin ana bin mutum bashin dubu ɗari biyar kuma bayi jin komai yanzu ai gamu a ramadan wallahi doctor watan ramadan ɗaya daga cikin hikimominsa da ubangiji ya shar'anta shine duniyar musulmai duka bai ɗaya su ɗanɗana yanayin wadda bayi da galibu yayin yake ci daga kan wanda ya fi kowa kuɗi a duniya zuwa kan ɗan ƙarami wadda bayi da kowa ɗaya daga cikin hikimomin shar'anta azumi shine ka ji irin yadda kake ji in kai azumin nan wallahi wani yakan yi kwana uku a cikin haka to ka san mutanenmu da yawa da yawa mutanenmu da yawa mutanenmu wallahi sukan mai da watan ramadan kamar ma wani watan biki ne watan hidima ne watan cin abinci ne abincin da ma ba a yi a ramadan sai a kama yi mutum ɗaya sai ka samu a tebul ɗinsa abinci ya kai kala bakwai kai sai ka ce wani wata ne da aka shirya shi domin hidiman ciye-ciye da sauransu ga hanyar da zai bi da dukiyar ya samu lahira ba zai yi yanzu duk maganan nan da muke infaki infaki infaki wani takalmin da zai saya ma ɗansa kaɗai har ramadan ya fita ba zai taimaki wani da rabin kuɗin takalmin ba wadda wata kafin baɗi ta kewayo takalmin ya mutu yamma wannan abin da za ka ɗauka kai infaki har abada za ka amfani shi abinda mutane ba su gane idan ka ɗauki naira dubu goma ka ba wa mutum wannan dubu goma ta yi nisan kwana ta yi wata ɗaya amma kai da ka bashi dubu goma har abada dubu goma karana har abada wallahi har abada dubu goma karana mu saka dukiyarmu wajen ciyarwa a watan ramadan annabi ya ce duk wanda ya ciyar ya buɗe bakin mai azumi yana da kwatankwacin kwatankwacin ladan shi wadda aka buɗe wa bakin annabi ya ce kuma ba za a ɗabi ka ne ba za a ɗabi ladansa ne a baka ba ubangiji ne zai baka cikin rahama da kuma falalarsa ku sanya dukiyar ku a cikin ayyukan alkhairi ku sanya dukiyar ku wajen taimaka ma bayan yana daga cikin hanyoyin alkhairi yanzu ka dubi yadda ake rayuwa a cikin gari ka gwada wata rana ko a cikin anguwar ku ne tankin ruwa tankin ruwa wannan tanki da take yawo da ruwan nan akwai na dubu bakwai akwai na dubu takwas akwai na dubu goma inda za ka da tankin a cikin gari a wani lungu ko anguwa a ce ga ruwa jama'a su zo su diba kafin minti goma za ka ga mutum sun fi ɗari biyar a wajen an fito ɗi ba wannan kaɗai ba ka san abin da za ka amfana ba yana daga cikin abin da annabi ya yi ishara da shi wajen taimaka ma bayin Allah ne ruwa in ka cire dubu goma sha biyar sai ka ba wa mutum ɗari biyu ruwan da za su sha su yi abinci su yi suhur su sha su yi wanki ko akuyar gidansu ne ta sha ruwan kana da kamishi ku saka dukiyarku kafin ku yi nadama akan dukiyar ku saka dukiyarku wajen taimakon bayan Allah ku daina jin cewa in kuna infaki dukiyarku za ta kare annabi sai da ya rantse da Allah yace sadaka bata taba rage dukiyar wani ba in kudin ka ya kare can ka nemo ta inda kudin ka ya kare annabi yace wallahi ba sadaka da taimakon jama'a ba shi sadaka da taimakon jama'a sai dai ya kara dukiyar mala'iku ne guda biyu kullum duniya annabi yace Allah kan saukar da su su yi addu'a wa mutanen duniya Allahumma a'ti munfikan khalafa Allah duk wanda zai cire dukiyarsa ya taimaki addini ko ya taimaki bayin Allah Allah ka mayar mishi da gurbin abin da yake ciyarwa Allahumma abin mumsikan talafa ɗayan kuma yakan ce ya Allah duk wanda ya make ya ki ya taimaka Allah ka talafar da wannan abin, Allah zai sa su yi addu'a ba zai karba bane jama'ar ku tana cikin wani irin rayuwa to haka zaka je ka samu wani abin da za a mishi abin buɗe baki da shi sai ka samu masallacin anguwansu inda za a fita da kunu kunun sai an yi layi wajen karba A gaskiya ne ko ba gaskiya ba idan ka dama kunu a bokiti ka fita da shi kunu wallahi sai an yi layi ana zuba wa mutane sai ka ga magidanci ya zo da jog a hannunsa za a zuba mishi kunu wani a lokacin yana da shinkafa buhu ashirin ko talatin a stodin gidan yana da duk abin da zai yi babu abin da za ka yi makanka da dukiya ba abin da za ka yi makanka da dukiya kamar ka kashe ta wajen aikin alkhairi ka more kuɗi wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar ya ce ya rasulallah ayyun nasi ahabu ilallah wa ayyul a'mali ahabu ilallah ya ce ka ban labari a cikin mutane duka mutane mutum mutum mutum a duk cikin mutane wa Allah ya fi so a cikin ayyukan arziki ayyukan alkhairi wani aiki Allah ya fi so فقال صلى الله عليه وآله وسلم النبي سيتي أحب الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ما في الخير متاني أقوم الله شيني ودي في أنفانر دا متاني أتكاني منن إن أتي أقوي وني wadda shi ya fi ba da gudumawa da taimaka jama'a a tsakaninmu abun Allah annabi Muhammad ya ce sallallahu Alaihi wasallam shi ya fi soyuwa abun Allah shi Allah bayin sannan yadda ka je ka tsaya a bakin kasuwa wannan na shiga wannan na fita daga ran da ka kudurce a ranka waɗannan bayi su za ka taimaka Allah ya ce ni kuma dan taimake ka ba abin da za ka yi kai ne kake ganin wancan kai baka da alaka da shi shi Allah ba wancan kai ne kake ganin waccar ba ruwanka da ita wancan shi kuma Allah duka taron nan bayinsa ne to daga ran da kace za ka taimaka mabayinsa shi kuma zai taimake ka ku shiga cikin hidimar bayin Allah sai ya ce wa ahabbul a'mali ila Allah mafi soyuwan aiki a wajen Allah annabi sai ya ce sururun tudkhiluhu ala muslim ba aikin da zaka yi mafi soyuwa abun Allah annabi ya ce kamar ka shigar da farin ciki a zuciyar wani musulmi kawai ka faranta mishi ne a ce yanzu yana cikin farin ciki amma kai ne sanadiyar shiga farin cikin annabi ya ce ba abin da za ka yi wadda Allah ya fi so kamar haka au takshifa anhu kurba ko ka yaye mishi wani bakin ciki yana cikin wani damuwa yana cikin wani damuwa sanadiyar ka sai a yaye damuwa au taqdiya anhu daina annabi ya ce ko ka biya mishi bashi wani bashi ne da ya rike mishi wuya ya gagara sakat kasan bashi yakan sa mutum ya gudu ya bar garin sai ka je ka biya mishi bashi au da an hujuan annabi yace ko ka kori yunwa ga barinsa yana cikin hali na rashin abinci ka zama sanadiyar samun abincinsa ba abinda da za ka yi inda aiki ne wadda Allah ya fi so annabi ya ce kamar ka yi wannan babu wani mutum da Allah ya fi so a cikin mutane kamar mai yin haka in ji manzan Allah ku daina nanake dukiya kuna mutuwa kuna barin ta wa magada kawai ba laifi ba ne ka bar dukiya wa magadanka su amfana amma kar kai kuma tara musu ya sa ka gagar gina lahirarka da makomarka mu cire dukiyarmu da abin da muke da shi mu yi aiki da shi a wata ramadan wadda yayi wadda yayi zai ga sakamakon haka wadda ya ƙi yayi zai ce an taɓa gaya mishi wadda ya yi zai ga abin da zai biyo baya wadda ya ƙi yayi zai ce an taɓa faɗa na ji mu tsaya mu yi abin da zai amfani ciyar da masu azumi taimakawa masu azumi wannan tafsiri da kaga ake yi na alkur'ani wani saboda hannu baka hannu ƙwarya ne bai isa ya zauna a masallacin anguwansu ya saurari tafsirin ba sai ya fita ya je neman abinci inda za ku tallafa mishi ku taimake shi shi ma sai ya zauna ya saurara ya zama watan alkur'ani shi ma sai ya zauna ya saurara amma in ya zauna akwai matsala in ya zauna akwai matsala ku fitar da dukiyanku ku taimaka mai 'yan ku fitar da dukiyarku ku taimaka ma yan uwa Bilmunasaba, yanzu wannan watan sha'aban din shine watan da da yawa daga cikin masu hali suke fitar da zakka waɗansu a watan ramadan da yawa zaka samu a sha'aban din nan zuwa ramadan suke fitar da zakka waɗanda ma a ramadan suke fitarwa zaka samu yanzu a sha'aban din ana ta shirye-shiryen fitar da zakka masu hali da kuke fitar da zakka ku ji tsoron Allah ku yi abin da za ku je ku taras a gaban Allah ko naira ɗaya ka kashe dukiyarka in ka same ta a gaban Allah ranar alkiyama za ta amfani ka ko miliyan ɗari ka kashe in ba ka same ta ba me amfanin kashe kudinka ku dinga yin zakka yadda ubangiji ya shar'anta zakka ku dinga yin zakka yadda shari'a ta ce a yi zakka ku ji tsoron Allah ku dinga zakka yadda ubangijinku ya ce a yi zakka lokacin zakka ya zo ku tsaya ku yi zakka a bisa manufar da ubangiji ya shar'anta zakka ku sani zakka rukuni ne daga cikin rukunin musulunci in ba zakka ba musulunci in ba zakka ba musulunci in ba zakka ba musulunci ba da ku iya yin zakka yadda ubangiji ya ce ba har sai kun kiyaye abu ɗaya shine kusan kuɗin zakka ba kuɗin ku bane wannan shine abinda yake damun masu halinmu wadda suke cire zakka ka sani alhaji kuɗin zakka ba kuɗin ka bane baka da alaka da ita in ka kashe ta ba yadda mai kudin ya ce ba akwai matsala kudin zakka ba kudin ba ne ba kudin zakka ba kudin ba ne ka je a bita maka wannan hakki ne na Allah hakki ne na bayin Allah ka je a karanta maka tsakani da Allah yaya mai kudin ya ce a kashe mai kudin za ka kashe mai sa yadda ya ce kar ka kashe ta yadda za ka kashe kuɗinka. ɗaya daga cikin manufa da ubangiji ya shar'anta zakka a kai shine cire musulmai daga halin kakani kai ƙarfafa su kyautata musu tattalin arzikinsu da kuma gamayya a yi musharaka a wajen amfani da wannan dukiyar jumhurin malamin musulunci sun tafi zakka idan mai zakka zai cire zakka suka ce ana so ya bada abunda zai ishi wannan miskinin na shekara guda jama'a mun fahimta abinda ake so in za ka ba wa mutum zakka in zakkan ta kai to ana so ka bashi abin da zai mora ya amfana na tsawon shekara guda a wannan shekarar ba a so a gan shi a tagayyare ko a daidaici ɗan uwanka ne misali idan aka ce ga wani ya cancanci a bashi zaka saboda fakiri ne ko miskini ne mabukaci ne za a bashi zaka to muƙaddara misali irin malamin firamaren nan mai albashi dubu arba'in jama'a mun fahimta to kai da zaka bashi zakkan zama za a yi a dube shi nawa ne albashinsa sai aka ce albashinsa dubu arba'in ne sai a ga da iyalansa da yake da su da ɗawainiyansa da yake kan shi nawa ne zai wadace shi a kowane wata sai aka samu abinda zai tallafa wa mutumin nan ya ci abinci normal ya saka sutura normal ya taimaka ma 'ya'yansa ko iyayensa normal kan yanayin rayuwa matsakaiciya dubu saba'in ne yanzu kaga a albashinsa akwai bukatun cikoton dubu talatin to wannan dubu talatin din su za ka kirga sau sha biyu kaga dubu ɗari uku da sittin to sai ka ɗauka zakansa kenan wai hakan shi zai sa ya rayu ba a tozarce ba me yasa annabi ya ce saboda ɗan uwanka jama'a mun fahimta idan aka zo za a ba wa mutum zakka akan dubi meye ne a shekara guda zai ishe shi malikiya da wani bangare na hanabila su suna ganin shekara ɗayan shine abin da ya dace a tsaya kar a ƙara me yasa suka ce saboda ai in shekaran ta ƙare akwai wata sabuwar shekara da za ta zo nan ma zai sake samun zakka saboda haka ga shi kullum yana da cikoto a hannun ƴan uwansa mai kuɗi wanda zai gudanar da rayuwa tun da ba shi da ƙarfi jama'a mun fahimta idan misalin sana'a yake makeri ne ko mai walda ne abinda zai samu dubu talatin ne amma rayuwarsa ta ɗauki nauyinsa da matansa da yaransa yana bukatan dubu hamsin a wata to za a cikita mishi wannan dubu ashirin ashirin wato ana so dai shi ma ya yi rayuwa ba a walakance ba jama'a muna fahimta? imamu shafi'i da al'imamu ahmad bin hanbal imamu ahalis sunnati wal jama'a suka ce babu wani kaidin kudi da za a ce wai a bashi na shekara suka ce kawai a bashi kuɗi a bashi zakka shi ma ya zama mai kuɗi kawai wannan shi ne ra'ayin ibn taimiyya shekul islam shekul islam ya ce ba wani limit da za a ce wai a bashi abun da zai ci na shekara shekul islam ibn taimiyya ce kawai ku bashi zakka shi ma ya zama mai kuɗi kawai an rabu da shi an rabu da shi jama'a mun fahimta to aje ko da wancan matakin za a ɗauka yanzu don Allah yadda masu kuɗin nan suke raba dubu biyar biyar dubu goma goma don Allah suna kyautata saboda Allah me yasa ba da ku yi abun daidai gwargwadon yadda zai amfani wadda kuka bashi ba jama'a mun fahimta ibnu taymiya yace in an zo za a ba wa mutum zakka ba wani haddin a ce wai a bashi kaza yace kawai ayi nazari nawa ne idan an bashi shi ma ya samu wadata zai ci gaba da rayuwa shi ma ya je ya samu kafa yadda zai yi rayuwarsa ku ji tsoron Allah ku sani cewa dukiyar nan dukiya ce ta Allah wani yakan raba wannan dubu ɗaɗɗaya ko dubu uku uku ne wai yana ganin mutane suna da yawa to kai Allah ne da dama za ka iya da kowa da kowa ba za ka yi abin da shi yake so ka ba sai kai abin da ya shar'anta maka duk kudinka ka isa ka wadatar da talakawan kasan nan ne amma sai ka yi abin da shari'a ta ce ka yi ka sauke nauyinka saboda haka ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa idan mutum yana cire zakka kaddara zakkansa zai iya ba wa mutum ashirin dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari to yadda ya kamata idan ana so a inganta tattalin arzikin talakawa musulmai wayannan mutum hamsin sai ya mai da su mutum talatin ko mutum ashirin da biyar ko ma mutum ashirin ba laifi malamai suka ce a zauna da wadda za a bashi zakka ya ce mishi ne ka ga yau shekara na kaza ina baka zakka zakkan nan hakki ne na Allah hakki ne na bayin Allah amma babu wani abu na ci gaba da muka samu ina so in canza tsari na yadda zan taimake ka tun da dubu ɗari nake baka me ka iya a rayuwa na sana'a ko na kasuwa wadda in na taimaka maka na baka zakkanka mai kauri za ka iya zuwa ka rike kanka amma ka sani daga yau na cire ka a layin zakkana misali in yana bashi dubu ɗari sai ya ƙara mishi zakkan sai ta zama dubu ɗari biyu da hamsin sai je sai irin bajaj ɗin nan da ake a taɓa da ita yanzu ya sayi bajaj baɗi a zo zakka ya zo ya shiga layi idan dubu ɗari biyar kake bashi sai ka cika mishi dubu ɗari bakwai sai je ya nemi keke napep in zai iya tukawa ya tuka in ba zai iya ba ya nemi ɗansa ko wani mai amana a saya mishi keke napep a bashi baɗi ya shiga layin zakar idan miliyan kake bashi cika mishi miliyan ɗaya da rabi ya ɗauko sharon baɗi sai ka samu haka ne baɗi sai ka samu shi ma yana bada zakka amma yau za ka samu wadda yake cin zakkan shekara goma har yaushe yake cin zakka kuma ba a taimake shi ya yi abun kansa ba kuma ba a fasa ba shi ba yanzu wannan mutum talatin da aka ware aka taimake su aka gina su suka samu jari suka tafi idan an zo ba idan a sake samun sabbin talatin wadda da a taimake su ba wa'yancan ba haka ne ku ba haka malamai suka ce ana taimaka wa mutum idan mai sana'a ne idan ɗan kasuwa ne akan kasuwancinsa a yi mai kafa waɗannan mutane da kake ba su zakka wallahi da za ka gwada su kowa ka bashi sa'arsa ma'ana ya gwada sa'arsa wani in ya samu jari wallahi sai ya fi ka kuɗi a gare jama'a mun fahimta wani idan har ya samu jari yadda zai juya jarinsa da kasuwarsa yadda zai juya sana'arsa ƙarshe sai ka samu ya yi kuɗin da kai ma ya fi ka kuɗi amma sai a abi mutane da dubu biyar biyar biyar duka ni ban ce zakan ku bai yi ba amma dai ku sake duba lissafin to idan masu zakan nan da da su tsaya su yi zakan yadda ya kamata a bisa tsarin da ya kamata a iya azumin nan idan sun cire zakan za ka samu keke na fif sabbi a cikin garin nan sun fi ɗari haka ne ko baka ba har gwamnati sai ta samu ƙarin tattalin arziki wajen sayan lamba da waɗansu abubuwa gari zai canza ko bai canza ba zai canza amma in duka taron nan dubu ashirin ashirin aka ba mu kowa kowa kafin wata ɗaya ya kane jama'a mun fahimta magana ce ta gaskiya saboda ka ba wadda ya ce maka sai ka gama da mutane ba kuma wadda ya ce maka kowa sai ya samu zakanka abinda ake so ka yi ƙoƙari ka taimaki jama'a idan mutum hamsin kake su ka yi ƙoƙari yanzu ka samu mutum goma ka cire zakka mai kauri ka ba su ka taimake su baɗi a cikin wancan hamsin da kake su sai ka sake zaro guda goma sai ka ba su a shekara biyar sai ka ga waɗannan hamsin ɗin duka kowa ya samu abin da zai yi amma in dubu ashirin ashirin ne in shekara ashirin ka basu ba wadda zai yi abin ka ku ji tsoron Allah ku san manufar zakka shine tallafa wa jama'a ba ku raba musu abin da za su je su yi cefane ba ku taimaka musu yadda za ku tallafa musu ashe kenan kaga ko da waccar fatawan muka ɗauka na farko wadda aka ce za a ba wa mutum abin da zai ci a shekara to abin da zai ci a shekaran idan muka buga dubu talatin talatin ne a wata sha biyun ba dubu ɗari uku da wani abu ba dubu ɗari uku bai kai ya jari da shi ba wadda ya kyautata ya kyautata makan shi amma tabbas yadda kuke cire zakkan nan yadda kuke cire zakkan nan ba zai taimaki al'umma ba kuma ba a bisa wannan manufar aka shar'anta zakka zakkan da zaka samu in kana auren kanwar mutum in ka sake ta sai ya hana ka kaga ai haka ne ko baka ba zaka samu kana auren kanwarsa ko yarsa yana baka zakka in ka sake ta sai ya daina baka to ya dauka kudin nashi ne ko na Allah ya dauka nashi ne ah, in dai ya cancanci zakkan don ya saki kanwarka sai ka daina bashi zakka don ya sake yarka sai ka daina bashi zakka don yi gulman ka sai ka daina bashi zakka kai musulunci ne kai haka ne wani wani wai yayi gulman alhaji ne kawai sai aka daina bashi zakka to in yayi gulma shi kenan shi ba fakiri bane ko shi ba miskini bane ai gulmansa shi da ubangijinsa amma dai gulmansa ba za ta hana a bashi zakka ba to kaga wanda yake haka da dukiyarsa ai ya dauka dukiyar tasa ce kuma bari in gaya muku wani abu kun san masu halin nan sukan cire zakka zakkar har kusan shekara ya sake zagayowa kanta ba su gama raba ta ba kun gane magana mutum zai cire zakka maimakon zakkan ya cire ta da kauri ya taimaki bayin Allah sai ya raba irin wannan abin da yake rabawa na dubu biyar dubu uku dubu goma goma sauran ya ajiye ta har wata shekara za ta kusa juyowa wannan zakkan tana ajiye babu mugunta a cikin wannan amma kuma abin da zai baka mamaki kai da kake ajiye kudin zakka ka yi watanni baka bayar ba me meye tunaninka in ka mutu in ka mutu wannan kudin na gidanka me da ka ce ma Allah ka ce mishi babu talaka wanda da ka bawa ko kuma baka ga wadda ka ga dama ka bashi ba ko kuma don kuɗinka ne ya sa ka ajiye ba za ka bayar ba ko kuma kana tsammanin idan ka mutu 'ya'yanka za su ce wannan kuɗin zakka ne bari mu cire mu bayar za su bayar jama'a mun fahimta to akwai wanda yake rike zakkan a ramadan ɗin nan zai cire zakka har sai a je kusan wani ramadan mai zuwa kudin zakan bai kare ba idan wani ya zo ce mishi mata ta bata da lafiya alhaji ka taimake ni sai ya je ya tsakuro a kudin zakan sai ya bashi kai kana addu'a kana dauka ya baka kyauta ne ya taimake ka kudin zakka ne dama ya ajiye saboda masu roƙonsa jama'a yana faruwa idan ɗansa ya cancanci zakka sai a bashi Allah kawai ya faɗi waye ya cancanta bai ce wane ko wane ba iya abinda zakka ba ta shiga shine wadda kake ɗaukan nauyinsa mun gane wadda kake ɗaukan nauyinsa ya zama kuma ka ba shi zakka domin kamar ka sa wani subsidy ne makanka amma in ɗanka ne ya yi aurensa ya tafi abunsa ko ba a ƙarƙashin ka yake ba kai kake ɗaukan nauyinsa ba shi ma na hidimarsa in ya cancanci zakka za ka ba shi zakka amma a ce ɗawainiyarsa nauyinsa na kanka to ba za ka bashi zakka ba don in ka ɗauke nauyin ka rage ma kanka ne ɗawainiya saboda ka don Allah waɗanda suke cire zakka ku tuna ranar haɗuwar ku da Allah Allah zai tambaye ku akan zakka da yadda kuka cire zakka ku sani dukiyar zakka ba dukiyar ku bace hakki ne na Allah hakki ne na bayin Allah ku tsaya ku yi ta yadda ma'abucinta ce a yi ta yadda wadda ya shar'anta ta yace a yi ta ku tsaya ku yi ta yadda kuma za ku je ku samu kayan yana daga cikin walakanci da waɗansu masu ba da zakkan da suke kasar layi suke sa mutane su yi a cikin jama'a malam ka kalli wannan ku ji tsoron Allah wannan tozarta jama'a ne wani zai je ya shiga layi don bayi da shi ɗansa yana da abokai a unguwan, duk yaran unguwan sun ga baban wani a layin zakka wata saboda an mutu an barta da marayu ba yadda za ta yi dole sai ta shiga layi tana da ya budurwa wata ƙilƙyar tana da manemi kowa zai zo ya ga wani da wani da wani a layin ba da zakka a je a yi ta ture-ture ana kokowa wannan tozar ta jama'a ne kuma don ba su da shi ne ake musu haka kai ba za ka so ka ga mahaifinka a layin karɓan zakka a rana yana bin bayan wani za a ba shi dubu biyar ba amma tun da bayi da shi yayi zai dole ya shiga layi zama ake a samar da kwamiti mai kyau a tantance waɗanda ƙarfinka da zakkarka za ta iya taimaka musu sai a samu aminai wadda za su riskar da wannan zakan zuwa gare su inda ma akwai shari'a ai za ka ɗauka ne kawai ka kai hukuma kawai ita za ta raba wa jama'a to kafin a bada zakan sai an kunyata mutane sai an sa su a wani irin yanayi duk wannan abun wallahi duk daren daɗewa duka za mu je mu haɗu da Allah saboda haka don Allah masu dukiya don Allah idan kun cire zakanku don Allah ku cire zakka yadda za ku taimaki bayan Allah da ita ku cire zakka yadda za ku taimaka wa bayan Allah da ita ku cire zakka yadda za ku karfafi tattalin arzikin 'yan uwanku abu na gaba shine roƙon Allah a cikin watan Ramadan lokaci ne da kofa take buɗe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace addu'ar addu'ar addu'ar wadda ya dauki azumi Allah bai mai da ita salatatun la turaddu da'awatu annabi yace ko dan su mutane uku ba a mai da addu'ar su al-imam al-adil shugaba adili in yayi addu'a Allah na karba da'awatul mazlum wadda aka zalunce shi in yayi addu'a addu'ar karɓaɓɓiya ce annabi ya ce wa du'a usa'im hatta yufdir addu'ar wadda ya ɗauki azumi har ya sha ruwa duk lokacin da ya roƙi Allah addu'ar Allah bayi mai da ita musamman lokacin buɗe baki duk lokacin da ka samu dama ka kwana da addu'a kamar yadda muka ambata a baya addu'o'i karka manta da dukkan alkhairan duniya da lahira mafi girman abin da ake roƙon Allah shine aljanna da gafarar Allah ka roƙi Allah aljanna ka roƙe shi tsari ka da roƙon Allah shirya wannan balangwajen da kake ta yi a rayuwan ka roƙi Allah ya shirya da kai ka nace ka nemi taimakon Allah addu'a ma kanka kan alkhairar rayuwa addu'a ma iyaye addu'a ma zurriyarka addu'a ma iyalanka addu'a ma shugabanni addu'a ma ƙasa kasan har yanzu na ɗaya daga cikin abin da mutane mu ba su fahimta ba shine yin addu'a na alkhairi ma shugabanni wani ya ɗauki tsine ma shugaba ko mummunar addu'a ma shugaba ma amore ne shi addu'a mummuna ma shugaba alamar ɗan bid'a idan ka ga mutum wato ahalu suna ba su da aƙidar tsine ma shugaba ko yi mishi mummunar addu'a idan ka ga mutum na mummunar addu'a ma shugaba kamar ya je ya raka dan uwansa ne ya shiga jirgin sama sai bayan an gama lodi an rufe koba sai ce Allah ya sa in ana tafiya direban nan ya haukace kaga ai addu'ar shi ma sai yawa sai ta shafe shi yayi da ai a ɗauki dukiyar mutum kiwon lafiyar ku ilimin ku komai ɗinku a danka a hannun shi kuma ku ci Allah ya mishi jama'a mun fahimta saboda ka addu'a wa gabanni. addu'a kan zaman lafiya yadda al'ummar mu take rayuwa yadda kasar take yadda muke cikin al'amarin rashin zaman lafiya addu'a ma dukkan musulmai rayuwarsu makomarsu wannan yana daga cikin abin da ya zama dole mu dukufa mu koma zuwa ga Allah da kuma neman taimakon Allah yana daga cikin abin da ake bukata ga duk wani musulmi da yake da hali a watan ramadan ya je ya yi umra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umra a watan ramadan kamar aikin hajji ne tare da ni muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin waɗannan kalmomi da muka ambata Allah ya taimake mu Allah ya samu wanye da wannan rayuwa lafiya waɗannan darussa da muke gabatarwa Allah ya sa karɓaɓɓu ne a wajen Allah Allah ya sa mu dace da alkhairan duniya da lahira Allah ya ƙara mana albarka Allah ya taimake mu ƙasarmu shugabanninmu muna roƙon Allah ya datar da su kan abin da yake mafi alkhairi ga al'ummar baki ɗayanta muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi kamar yadda muka saba a kowane irin wannan lokaci mukan ba da hutu sai kuma bayan watan ramadan a bisa al'adar mu duk lokacin da muka yi hutu muna dawowa bayan watan ramadan ne bayan sallah da sati biyu saboda ka larabar da ta biyo bayan sallah ita ce larabar farko laraba ta biyu insha Allah za mu dawo tafsirinmu na watan ramadan za mu fara shi insha Allah ran da aka ɗauki azumin farko a ranar za mu fara tafsir na maza da mata insha Allah na mata muna fara shi karfe takwas na safe na maza muna fara shi karfe hudu da rabi na yamma in Allah ya yarda waɗannan kwanaki masu albarka da muke tinkara Allah ya riskar da mu su kuma ya datar da mu da ayyukan alkhairi a cikinsu kuma ya karɓa mana waɗannan ayyuka idan mun yi su game da ci gaba da neman taimako da ake domin airing ban tuntuɓe kwamitin masu lura da asusunmu na airing ba to amma dai ban san ko an samu abin da ake bukata ba malibin da saura to yau ne ranar hutunmu saboda haka don allah jama'a a yi kokari a taimaka domin ganin mun biya kudin waɗannan karatuttuka da ra'asa a ramadan muna roƙon allah ya muku albarka allah ya sa mu dace da alkhairin duniya da lahira a mun samu ziyarar dan uwa a arma yahuza bauchi eh, rama izani masha Allah